Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. karhe shida da minti goma sha biyar a birnin Yamai da kewaye masu sauran shirye-shiryen studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. Shirin muhawarar studio Kalangu wani hili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa dama da suka shahi rayuwar al'umma ta da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen studio Kalangu suna zo muku ne ta hanyar gidajen radio 41 abokan hudun studio Kalangu a faɗin ƙasar Nijar. A birnin Yamai ku same mu akan Alternative FM goma da tara da 101.4 challenge fm ku samu shirye-shiryen akan gomiya tara da shida da digo shida sai kuma a cikin fm ta kwara ta gi akan gomiya tara da sifili da tara haka zalika kan yanar gizo kuna samun shirye-shiryen studio kalangu kan facebook studio kalangu ko kuma kan www.studiokalangu.org da kan whatsapp shirin muharar studio kalangu na yau zai mai da hankali kan aikin mata 'yan jarida yadda suke tafiyar da ayyukan nasu a cikin gidajen rediyo nasu daban-daban shin wace mace ce ta cancanci ta yi aikin jaridanci a ƙasar Nijar. Wane irin kallo ne al'umma ke ma aikin jarida na ɗiya mata a Nijar? Yaya ne mace 'yar jarida ke gudanar da aikin nata? Ire-iren wannan tambayoyin su ne za mu tattaunawa a kansu a cikin shirin Mahawar ta Studio Kalangu na yau. A dalilin haka muka gayyato muku a nan cikin ɗakin magana da Fatima Amma wadda take ma'aikaci gidan rediyo ce a nan Radio Sara Fem ta Agadas. Fatima barka da zuwa. Barka kade. Muna tare da Halima Sani, yar jarida ce a nan gidan rediyo amfani na Difa. Halima son da isa. Barka samu. Akwai Maryama Alidu ita ma ya jarida ce a gidan radio Tambara na Tawa. Maryama Sanu. Yau muna laya. Bakin namu sannun ku da zuwa. Mun gode da kuka karbi goron gayyata na muhawarar studio Kalangu. Ni Hawa Usman nake muku barka da isowa kai inji muna tare da Isa Lawal. to madalla shin wa ake kira da mace yar jarida musuma da ke maryama halidu ta radio tambara ta tawa assalamu alaikum mace yar jarida dai ita ce mace wadda take aiki gidan radio kuma take yin labaru gaba ɗaya dai sai a ce mace yar jarida mai aiki gidan radio ce to tana yin labaru tana yin kuma wasu emission emission ita ce take amsa sunan mace yar jarida a nawa ra'ayi halima sani amfani shin ya kike ganin aikin na mace a jarida lalle kam aikin mace yar jarida aiki ne sosai aikin mace yar jarida tana jarida kamar yadda na namiji zai yi yadda zai je ya ɗauko labaru ya zo ya tace ya aza ya wallafa kuma a fannin mata mafi akasari muna emission daban-daban bisa kan kuna shirye-shirye kala-kala bisa kan ya mata mhm. na waye kai da sauransu wani kiwon lafiya baskan iya mace. kenan ke bayan gabatar da labarun da nemo su rahotannin kuma kina yin wasu shirye-shirye daban shirye-shirye bisa kan fannin zamantakewa tsakanin iya mata da mazan su ma'aurata mhm. da hatta da suya ta tsakanin saurayi da budurwa mhm. a nan ma kina yin shirye-shirye ina yin shirye to ita shi wannan shirin na da kike zance tsakanin suya na sarmai da budurwa ne kuke shi kama abin da ke cinye musu tuwa akushi Mhm. abin da ke ka cikas a tsakanin masoya a matsayin ki na iya mace kwararra a wannan fannin <laughs> alimu mun sake dawowa ke fatima amma shin kina gabatar da shirye-shirye a gidan radio sahara na can agadas shin kina iya ki bayyana masu mu ya nike ta yadda aikin naki to assalamu alaikum alaikum eto eh gaskiya muna gabatar da shiri daban-daban kamar yadda halima ta faɗi akwai shiri na warware matsala mhm. tsakanin ma'aurata masoya kai har tsakanin mutum da abokin zaman duniya abin da ya shafi rayuwar mu ta mata har da ma maza abokanin zaman mu akwai shirye-shirye da dama kamar su shirin dandalin soyayya shiri ne wanda mata suke saurari akai akai ma a cikin shirye-shiryen radio ban haraka jarida dai ban fara gwadawa ba tukuna gaskiya me yasa har yanzu biki shiga bata shiga dangada ina da niyya insha Allah mm-hmm. insha Allah to Fatima kina iya gaya wani yaushe ne kika so aikin na gidan radio gaskiya ina ga tun dubu biyu da biyar 2005 mm-hmm. na yi aikin radio tare da nomad fm 2005-2008 mm-hmm. 2008 zuwa wanga lokaci kuma ina ke da radio sahara fm ina aiki da su shin da kika suma a can noma da ya ne aka yi kika shiga me ja ra'ayinki har kika shiga cikin wani wallahi da ni ma dai auditrice ce kawo mai saurare ce mhm. kama aikin yana birge ni ina ra'ayin abu a lokacin na yi bapc a 2005 ban samu ba mhm. ina saurara radio sai nake ta wurin Tila Amadu. Mhm. Ina binta ina zuwa ina zuwa dai hatta fara bani mikro ina jarabawa. Daga nan dai hannun meke. a kawo wanga lokaci to madalla mun sake kan ki fatima maryama yaushe ne aka soma aikin na jaridanci to aikin jarida dai da na soma shi na soma shi ne an jima mai ba kwarai ba mhm. na shekara uku haka mhm. na shiga cikin haraka aikin jarida na soma da haraka rubuce-rubuce wato reji kenan kahin in eh, shiga cikin haraka gadangadan na magana har na fada fannin jarida ɗauko labaru mhm. har in zo in zamna in yi labarun yanzu fatima ta ce ita da ta kasance mai saurare ne abin yana birge ta har da ta shiga ke ta yaya ne kika shiga me ja ra'ayi lalle ne ma kamar eh, ra'ayin radio ya daɗe yana birge ne tun lokacin farankufoni yayi eh, nake ra'ayin harkar radio saboda ina saurare sosai kuma ina ganin su sosai yadda suke gudanar da aikin su shine ya ja ra'ayina ga shiga cikin wannan aikin mhm. shi ne a sanadin da na shiga cikin shi saboda yana birge ni sosai shin baya ga labarin a ko shi da ke gabatarwa a nan tambara ta tawa eh lalle ina yin labaru na muje indiya sannan kuma ina yin namiji mali ina yin kuma emission bisa kan haraka hillin girke-girke da muke yi dimanche. a cikin girke-girken kamar menene kuke kamar muna zawa da da reset da jus. da he eh, ake gabatar ma mata ana fallafa musu al'umma kuma suna saurare sosai suna rubutawa suna kiraye-kiraye kuma suna gaya irin ra'ayansu da irin abin da suke so a yi musu bisa kan shi sai kuma mu neme shi kuma mu fallafa musu shi shi wannan shirin kamar littafi ne gare ki kike doka kina karanta musu ko kuma kina gayyato mata ne suna zuwa kuna yi tare suna wana ma mutane suna gaya musu ga yadda za a yi yomi a kaza zumi gashi gashi a'a ba littafi littahi ba ne kama za ni zamna yi nazari bisa ka irin girkin da ina da lamba wadda suke zan kirayo bayan fage kenan ina samun mutanen da suka kirayo in karkata bisa kan bangaren da suka yi yawa sai magani wace irin da ce suka ce a yi musu su zai yi bisa garita yi da huwa a gida rubuta ta idan na rubuta ta zan zo da ita ranar dimanshi sai in fallafa musu dalla dalla yadda ni ta zauke zubawa duk abin da nan yi dai zan zan gaya musu shi sannan kuma akwai lokacin da muke gayyato restoran restoran haka su zo su ma da tasu girki su zo su fallafa ma al'umma su kwatanta musu yadda sun ka yi shi to kin yi zancen kuna gayyato su restoran mm. a wannan lokacin ai ba haka suke zuwa ba kawai su zo su gabatar kamar suna ba da wani abu ko a'a gayyato su ne muke su zo don saboda يا الأمة su saurari irin abubuwan da suka kumsa da yadda girki yake da kuma ci gaban al'umma ba su ba da wani abu ba a sa su ba da wani abu ba gaskiya anan ba wata talla kuke musu ba ba kamar suna tallar kansu dai amma dai ba talla ba ba ta shahe ba radio su ne kamar za su zo su bayyana irin abin da suke da huwa da abin da suke yi dan al'umma su san da shi to madalla maryam mun sake dawa kanke malama halima a dazukin so matsakura na kadan daga cikin abubuwan da kike gabatarwa a nan radio radio amfani ta adifa halima kina iya gyamun tushe ne cikin har aikin radio aikin radio da na fara shi tun biyu da sha biyar na fara shi a radio garkuwa ta tesawa mhm. na yi shekara biyu kuma a yanzu ina amfani ta difa inda nake da shekara biyu kenan ina da shekara fudu cikin aikin jarida mhm. To Halima ta ne kika shiga aikin radio? To ni ma dai mai saurare ce. Mhm. Auditrice ce abin yana kayatar da ni yana burge ni. Na sauraron radiyoyi sau a kawa. na karkara na niyame ke haƙe tare in ce miki ina sauraron to yana matuƙa ƙayatar yana burge ni ina shawa wannan aikin sosai shi a na wasu kan yin aiki kuma abu ne da yake kina san shi kuma da kika je gurin jarabawa ba a samu wani akasi ba nan da nan kika samu shiga na shiga tabbas madalla halima kowa ya san difa tana a cikin wani yanayi na rigingimu na tashin hankali ne al'amarin boko haram shin halima a cikin wannan yanayin ya ne kuke kuna gabatar da shirye shirye ku musamman maki a matsayin ki na mace ya ne ke tafiyar da aikin ki gaskiya kam muna tafiyar da aikin mu yanda ya kamata mhm. inda bisa kan ka ne za ka yi babu na fargaba ba ni faduwan gaba kana dai tsoron kuran abin da za ka shi ka yi wanda ba na daidai ba amma bisa kan hakan muna taka tsantsan domin kiyayewa san shi baki bai da ne. amma muna bi muna yin taka tsantsan ba su aiki amma ba mu da fargaba bisa kan harka aikinmu mu na jarida tun da aikin mu ne mun kan mu hmm. kamar yanzu zuwa wajen wani neman rahoto ko na ɓace nan wurin abu kaza ya bullo a zabura a tahi a wannan lokacin baki jin wani ɗaɗɗare ba wani ɗare ɗari da gudu ko muke sa mashi maɗauko rahoto. Irin wannan aikin na jaridanci kamar kowane aiki wani lokaci yana tafi da wasu 'yan matsaloli kamar kina iya ba mu kaɗan daga cikin irin matsalolin da kuke gani bisa aiki musamman ma a yankin naku na difa. Haka matsaloli zan ce miki ba a rasa matsaloli fannin rayuwa duka dan adam ba a ci ba tare da matsala mhm. barantana kai da Allah ya azaka bisa kan aikin radio aikin jama'a kenan ba ka ci babu matsaloli gaskiya muna fuskantar matsaloli ɗaya-ɗaya a cikin ayyukan namu mhm. ana iya dan ba mu misali mu koma wajen maryama kahin halima ta dan huta kaɗan maryama shin wani irin matsaloli ne ake cin karo da su a cikin aikin na jaridanci to kun san kowane aiki yana tare da matsaloli matsaloli to a bannin mu namu na ɓangaren 'yan jarida matsaloli wanda ake samu basu da yawa haka sosai saboda idan ka tayi ɗaukar labaru akwai wansu suna sauraron ka ko wansu ba su sauraron ka akwai kuma wansu da suke ɗaukar 'yan jarida 'yan jarida kawai kamar basu basu muhimmanci mm-hmm. to to duk matsalolin da dai ake fuskanta duk wanda mafi yawancin su su ne mm-hmm. sai kuma ƙananan matsaloli wanda ba a rasa ba su ma wajen kamar idan ka je wajen haka ɗaukar labaru in baka samu ba wani yana iya gaya maka magana ko kuma wani yana wasu hasu su maka magana hakan ga duk wannan bai maka zahiri saboda cikin aikin ka ne kuma ka san da aikin ka ne kake yaƙi bisa gare shi kenan mhm. bai baka wani fargaba kaɗan kaɗan kuma za a dace mhm. in wani bai yi magana ba wani zai yi magana to su dai ne yan matsaloli kaɗan da ake sa madalla fatima kamar kina aiki ne na animation ba ke shiga gadan-gadan ba a cikin aikin na jarida da zarar kin so mu gabatar da shirin naki a nan radio sarafim nan agadas zai shiga mutane sun yi dafifi sun kama tashar ta sahara goma tara da bakwai a wannan lokacin fatima ya kike ji idan kina gabatar da shirye-shirye gaskiya a duk lokacin da kake gabatar da shirye-shirye ka ji a jikinka kamar al'umma na sauraron ka haka ke samun kira daga al'umma sun kula maka kenan abun yana da ban shawa sosai kana jin daɗi yadda zaka ta yadda aikinka kamar abin da bai da daɗi kana emission ba a sauraron ka bakin da ka ga ba a kiran ka kenan ba a ma yaba ba ba a sauraron ka kenan shine kake dan dekuraje ka yi ƙasa a gwiwa amma in dai ana sauraron ka sai in ce abin yana da ban sha'awa su irin wannan shirye-shiryen da ake inda ake kiran mai gabatar da shiri da ta waya kamar da kika hudu yanzu shin wata irin karuwa ce suke kawo ma gidajen rediyon naku gaskiya sai in ce ba kamar lokacin karti ba mhm. duk karuwa da za a samu ba kamar lokacin karti ba wayan ga karti na auditor na zaɓi son ka yau wana sun fi kawo karuwa fiye da bisa ga kira a nawa gani dai mhm. tunda ni sai in ce gaskiya kiran dai ana kira dai kamar don a yi asa da zumunci tsakanin yan uwa da amana arziki mhm. gaskiya babu wani karuwa irin waccan ta zo a gani gaskiya karuwa dai ce kana gane da mutane na sauraron ka kuma eh, mutane na sada tsakanin su da 'yan uwa da amina arziki radio ba ta samu wata karuwa eto eh ai wannan layoyin a wani lokaci akwai wasu layoyi da gidan radio suka dora wanda suke hulɗa da wasu kamfanoni na sadarwa su idan aka yi kira ina ganin cewa kamar su ma akwai wani abu da suke samu ko a yanzu an bar wannan Ibon, eh, a da ana samun percentage suna bada, me a yanzu SQ suna badawa. da ku da cikakken labari. Wannan ban da cikakken labari mai ba sur bane ba suna bada shi gaskiya. Amma ta hanyar kartikin dai shi zahiri ne kun san wanda sai kartikin shi ishirin. Yawana, mm. eh, ta hanyar kart shi ne karuwa kuma yanzu kart babu shi. Mm. Auditor sun bar ba kart import babu ma shi ne sun fi son kira. kenan ya kamata su shugabannin naku su kara dibawa tun da ina tuni a wani lokaci da ke da kai wannan katotin na zaɓe har ya kai wani lokacin da kamar ake wata gasa ma mhm, tsakanin mhm, mhm, wata fada da wata fada ana sayan katotin nan da ƙarfi fiye da baka zato kin gani su wa'annan katotin kuma su ne suke kawo wani ci gaba a cikin radio a cikin radio madalla fatima mun gode za mu sake dawowa kanke kamar yanzu a matsayinku na matan aure yaya ne kuke hada aikin na jaridanci da na gidan aure halima to ni kwamke yanzu dai babu arma ana kasuwa <laughs> babu arman amma dai kam eh baya wuya tun da dai arami suna ne dole ne ko da kana aiki ko da ka taso shi ma armi ka bashi nashi haƙi ka bashi nashi lokaci mhm, mhm. Mhm, duk da dai bayan shi ba nake Allah ya kashi halima amma akwai wani abu halima sai ki ga wani lokaci ke yanzu lalle baki da armi amma ziki armi nan gaba sai aikatari wanda zai taso yana son armi ki sai ce shi gaskiya ba zai lamunta ba da wannan aikin naki shin a nan gurin wani irin jan hankali zaki mishi ne gane cewa aikin na shi ma yana da wurin shi kuma aiki ne tamkar kowanne <laughs> tabbas na mai jan hankali bisa kan ya iske ni bisa kan aiki na kuma ina son ya bar ni in yi tun da shi ya mace ita ke tsaron kanta da inda take kuma take ba kanta mutunci da inda take ina son to ya gane da haka nan hadda idan ka yarda da matarka kenan ba ka sama wani abu a ranka ba za ka sa inda ka yarda kuma yarda ɗaya ce mace ke za ki bada yarda ke ga namiji yarda da ke san mutuncin kanki duk da kina aiki ki san irin shigan da za ki ki san irin takon da zaki wanda mutum ko da ya ganki ba za a rina ke ci wacce mutum ne ban zaci akwai wannan kenan ko da wani ya zo yana neman aramanka kenan ko da ya nemi wani karin bayani ga wani shaidu zai ci mishi kai ni dai waccan fi sabilillahi ta kwarai ce amma aikin da take in kana son bai hana ka ka kenan maza su daina jin tsoron tunda akwai wasu mazan da suke tsoron kusuwa kusa da ku sai a ce kai maza shakunsu suke wasu kuma kishi ne da su ba su yarda su ce su armi mace tana aiki radio kowa na shin muryanta to wani kishi ne ke gare ka hau anten kuma wani namiji ya kire ka wani ba sa yarda da haka nan ba mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. shine akwai wata wannan shi dai aiki dai duka aiki duka aiki kamar da kika ce yardan nan dai da ke mm-hmm. tsakani ita dai ce haka ne a lokacin da muka yi wannan irin shigan wannan muhawara tare da ramatu ta radio far'a ta gaya ta min irin wannan tsokacin kamar maza suna shakkunsu kai kana son watakila wannan mutum arme ne maka da niyan shi amma har ce maka kai wannan yar jarida ce kana iyawa shin fatima masu irin wannan wani irin kira ki gare ki a gare su ko wani irin jawabi zaki musu shi aiki ko wani aiki kana iya ka rike mutuncinka kana iya ka bazartar da kanka ita mace yarda take su ni ma na ga wannan tun da na armi na ina aiki na he maka koma arlita da zama na fuskanci wannan matsala saboda maza da suke kira radio ina emission shi ya kama matsala ya tsaye daga aiki radio sai yanzu ne daga baya na sake komawa na fuskanci shi wannan matsalar sai a rinka ce mishi ka tallakanta ne take yi tunda an ce ma'aikatar radio in san hau basu anten sauya murya suke <laughs> suna lankwasa harshe babu abin da ba a faɗi shi ko ba haka nan bane ba wani sai ya kire ki tana yawa ma da ya kire ki ko emission kin ce ta birge shi ya participate cikin ta bai ma kawo wani abu a ran shi ba shi ke da kika ɗauke shi baki kawo wani abu a kanki ba ke a matsayin ki ma na mata wani ina ke ina tunanin wani ma a cikin rayuwarki <laughs> shi ma haka namiji in ya san ciwon kan shi mata wani abin da baka sa ama ka kenan baka fatar ka mata wani shi to kenan wannan duka halin dan adam ne ba iya mishi <laughs> mhm, mhm. shi kuma cikin salon aikin ka ne ba wani mm. lankwashe murya ba ne murya ka ce to haka Allah ne haka ne Allah yi shi <laughs> akwai mutane da su ce in ka hau anten wai kana saki harshe kai kuma harshen ka ne kawai dai ban sani ba akwai wani na'urar da ke canza murya <laughs> to wannan he mun tambaye Isa su ne malaman kan <laughs> ije ko kuna sa na wannan na'urar naku suna sake mana muryoyi ne to sani ban ga iko Allah to madalla malama maryama ya ne ake ana hada aikin na jarida da kuma aiki na gidan aure to ba wuya dai idan ka shirya kanka mhm. idan kuma duka ka gyara tafiya yadda za ka yin shi ba ka sha wuya ba gaskiya saboda kamar yadda halima ta ce ne yarda guda ce idan duka namiji ya yarda da kai ya baka dama kenan kai zaka kare kanka ka kare mutuncin kanka mhm. sannan kuma ba ya yi ka ba ko ina ka shiga kuma ya san da ragamar da ka tahi da mutuncin armenka kuma da ta mutuncin aikinka ba abin da zai kai ka bisa hagen daga ce na aikinka shi ne zai kai ka kuma shi ne za ka nema ka kubutar da a rayuwarka daga wani sharan wasu abubuwa da dama ka tsirar da mutuncinka to shi ne a rage kishi gaskiya <laughs> shin bayan aikin na jarida maryama ana yin wani aiki na daban eh to gaskiya ina aiki mm-hmm. ina aiki eh, aikin karanta suwa mm-hmm. ke malamar makaranta ce mm. mm-hmm. to da wani lokaci ne kike samun dama in kin sabko daga lakul ga aikin karatu na lakul kuma ki zo gidan radio ya nike kina yin tsarin wannan to bai da wuya saboda da abin da ka sa kanka cikin shi baka ganin wuya shi aikin da nake na lakwal da safe ne nake yin shi karhe goma sha ɗaya duka na ƙare mm-hmm. karfe goma sha ɗaya na ƙare amma da marita nake neman labaruna mm-hmm. idan na neme su zan tace su yan aje su kenan idan na ƙare da lakwal labarin daga kama ina da liman limankin sai in zo in kawo shi radiyo haka nake gudanar da aiki na kuma idan ina da radda nake da emission kamar nake da emission ba na tahiya yin labaru kenan eh, na da wani aje shine zan aiki da shi mm. to yanzu a nan can da kike koyar da lakwar sun san cewa kina gabatar da labaru babu wani cikas da ake samu sun san kina aikin radio sun sani saboda kamar aiki ne na bayan aikin su kenan mm-hmm. sun sani aiki ne da kake yi bayan wancan aiki ka kare shi ka kammala komi a lokacin nan na za ka shiga wani wata ran da marita ne hakan ga wata rana kuma duk da yawancin aksari dai da marita ne nake aiki radio mm-hmm. kin sauko daga na sauko daga lakwaltin da da safe kullum ina zuwa lakwal to yanzu maryama masha Allah ga aikin karanta suwa ga aiki na gidan radio ga kuma kula da iyali to barkalla masha Allah shin wannan duka ne kike kina hada su kina tsara su ya zama to kowanne kin bashi hakkin shi kamar yadda na ce miki hawa bai da wuya abu ne wanda za ka tsara kanka a lokutan da ya dace wanga ka ba shi haƙin shi a lokutan da ya dace wancan ka ba shi haƙin shi tunda duka wuraren duk suna iya ganewa duka ana iya gane maka bangaren eh, haraka radiyo a lokacin da tak kake da aiki kaka da emission ko ka lokacin nan ne zaka je kenan kana samun dama duk gudanar da wani aiki na gidanka kana samun dama yara ka kula da su ka kula da harakar tarbiyyarsu ka kula da haraka karatunsu kenan duka bai hana ka komi duka kinsan abin da ya shahi aiki idan kai organizan kanka baka samun cikas babu matsala babu zancen a yi daranto kisan wasu mazan ku bisa san daranto ba <laughs> ba a daranto <laughs> saboda tsari ne ko bi madalla maryama kuma ana samun fahimta juna da mai gidan mai gidan mm. ya yi kyau Allah ya taimaka amin sama yau albashin da ake biyan yan jarida ya kasu ya rabu kuma ya bambanta daga gidajen rediyoyi ko da yake ma dai babu wata tsirayya mai yawa a tsakanin su shin ana iya cewa albashin da gidan radiyon naku ke baku ya wadatas yana iya ya biya bukatun naku kamar da kuke su halima to alhamdulillahi za a cewa mm ka biya bukatunka sosai kuma ta wannan aikin mhm. kana samu hanyoyi da yawa ko jama'a su san ka albarkaci wani ake shi ma ai daraja ni ba ka ca aiki ka yi shi domin saboda ko kuɗi ko wani abu kenan in an ce za a biyan ka ba za a yi biyan ka ban kace saboda kuɗin da za ka yi ka biya bukatun ka lalle akwai biyan bukata alhamdulillah to kaman a game da hulɗa tsakaninku da jama'a tunda shi ma'aikaci na gidan radio mutum ne na mutane ya ne kuke tafiyar da hulɗar gaskiya muna tafiyar da aikin mula mai lafiya muna tahi tare da jama'a girma da arziki kuma jama'a suna riƙo da hannu biyu suna ba mutuncin mu ana samun zama na fahimta juna sosai na fahimta juna sosai kuma hakan akwai wani fili da muke na sada zumunci yana kawo sanayya tsakanin masu saurari wanda suke kira da kai kanka da kake aiki kana samun sanayya ga jama'a sosai to tsakaninku da masu nan kamar wace irin karuwa ce kuke samu gaskiya akwai karuwa tunda wani abu zai tashi kenan wa'annan masu sauraron wasu ƙasa a gwiwa suna zuwa basa harkokin in wani sabga ne in wani menene idan har ka gai za a zo a yi rufin asiri kuma hulɗa ce wadda take tahiya har illa masha Allah illa masha Allah kuma akwai zumunci sosai yana hada zumunci sosai tunda wani baka san shi bai na wani ketare amma ta dalilin radiyon na sai ku san shuna sai kamar dan uwa sai ka ga rada baka gama mutunan ba kai da kanka ta waya zaka kire shi kai ta waya daga nan suke abin bayan radiyon ta baya can ta bayan fage gaba da fulɗa mm. suke fulɗa su mm-hmm. su yi zumuncin su mm-hmm. har kai abin ya so ya shaye ka a mm-hmm, kai da ka gama ke bisa antin ma kana aiki wasu za su rinka saka maka da alheri bisa kan zumuncin da kake sada na jama'a tunan kin ga an ci gaba na Mm. madalla shin fatima amma ana iya cewa kamar albashin da ake samu ya wadatar ana iya samun a biya wasu daga cikin bukatu da ake na rayuwa na yau da kullum to alhamdulillah gaskiya shi aiki na radio kama aiki ne na volante son niya ce niya ce mm-hmm. ba don kuɗi ba ne ba in ka ce don kuɗi wani aikin ba ka yi shi ba kenan kamar kana son kai sabo da mutane a nan wurin aikin ma ka saba da mutane da dama kana mutunci da mutane ka a baka komi ma a rike maka mutunci mhm. ya yi komi kenan ka samu mutane ka yi sabo da mutane mutuwa kama tana son mutum eh kenan sabo da mutum jari ne mhm. kuma kenan a ganin ku aikin da kuke yi ya yi daidai da albashin da ake baku maryama to mhm. duk da dai shi aiki da kake yin shi ba don kuɗi ba kake yin shi aiki ne da kake tsaya tsayin da ka yi shi saboda ci gabanka saboda kuma ci gaban al'umma mhm. kenan baka sawa zancen kuɗi ko kuma yana biya maka buka wannan duka abu idan ka sashi akan ka baka ba aikin kenan wannan bangaren alhamdulillah ya zama ce dai mhm. eh, muhimmi Allah godiya kuma a game da hulɗa tsakaninku da jama'a masu sauraro ya ne ake ciki a bangaren naku gaskiya a bangaren jama'a sai dai wace musu Allah ya saka musu da alheri mhm. saboda suna da kokari kuma muna jin daɗin hulɗa da su don idan mutum ma bai ji ka ba cikin shirin ka zai iya neman a mai ya nemi ya ci shi ko kakana wani ba mu ji shi ba ba mu ji shi ba wannan kadai yana mana eh, babban jin daɗin mu ne mm-hmm, mm-hmm. saboda a nan kadai mun san muna da al'umma al'umma na sauraron mu shi kadai ya zamanto wani abu ne babba a gare mu yanzu a cikin shirye-shiryen da kuke gabatarwa wanda suka hada da labaru dukkan da sauran shirye-shiryen a ganin ku wani irin shirye ne ya jan hankalin mata shirin littafi dandalin soyayya sannan kuma da shirin hilin girke-girke da kuma wani shiri da muke yi eh, na maudu'i na kamfanin eh, rayuwar zamantakewa ta al'umma kamar misali kamar misali eh, ta ne za a ɗauko a yi debatar bisa gare shi za a yi eh, kamar wa'ansu za su zo har na rediyo su gaya mana irin matsalolin da suka fuskanta sai a tattamna bisa gare shi mm-hmm. saboda jan hankalin mutane da su kiyaye da irin abubuwan don suka gane kamar ba a sake samun irin shi ba to shi ne mutane suna kira suna ba da shawarunsu da ra'ayoyinsu eh, suna kira suna ba da shawarwarinsu suna ba da ra'ayoyinsu sosai ma mhm. wannan kuma suna jin daɗin shi sosai sannan kuma suna jin daɗin harkar littafin nan da ake karantawa sosai suke jin daɗin shi ana kira kwarai mata suna suna kira sosai a bangaren naku halima a cikin shirye da kuke yi wanne ne ya yahi jan ra'ayin masu saurare kwarai gaskiya kamar dai yadda ta maryama ta ce mhm. kin ga littafin na dandalin da shirin wannan na zamantakewa tsakanin ma'aurata ko rayuwar al'umma ma gaba daya mhm. yana jan hankali mutane suna jin daɗin shi sosai mhm. kamar kuma kin ga labaru shine ma kan gaba duka bisa kan ga wani emission tunda ta hanyar labarun zaka shi to wasu abubuwan da baka san an ba. to madalla ɗazu tare da halima mun taɓo batun kama a cikin shirin da kuke gabatarwa wanne ne mutane suka yi ba ƙarhi musamman ma idan aka ɗauki bangaren mata kusan mata su dandalin soyayyan nan DF a tiran mata duk emission kina zaki babu kamar dandalin soyayya yanzu cikin kasuwa ta zaka shiga in dai yarkin dandali ya sai kin wani mace da in ba ta da ekutar na radio to tana ɗauki radio da kanshi ko ekutar na portable mhm, mhm. wannan kamar ya zama musu kamar abin al'ada dandalin soyayya da emission filin girke-girke eh, ni ban yin shi kwandon uwar gida mai akwai biki aiki na tana saudi mhm. ana sauraron shi mutane na participe wani kacici kacici da wani rayuwar mata yawa ana sauraron su ana sauraron su yadda ya kamata isa mu dan kuma wajen kaɗan mu dan lunhasa ka mu dawo mu ci gaba. Tuma da mu sake wa inda zan mu ci gaba wato da firar tamu kan muhawara ta studio Kalangu. Shin ina so in ji a matsayin ku na mata 'yan jarida a ɗazu mun tattauna ta da ku akan matsalolin da tsokana da kuma in ce irin halaye da mata 'yan jarida suke fuskanta kamar ku wani irin jan hankali ne za ku musu wani irin jawabi ne za ku ma mata 'yan unku 'yan jarida kan aikin nasu duk da irin tsokana da suke fuskanta duk da irin kalaman da ake musu ni kuke ce musu don ya zamanto sun ci gaba da aikin nasu malama maryama to eh, jan hankalin da jan hankalin da zan yi a bangaren mata cikin fannin aikin jarida mhm. eh, guda ne su kama mutuncin kansu in mutum ya kama mutuncin kanshi ba kan shi daraja ya san kuma aikin shi ne ya kai shi duk abin da aka mishi ya sa haƙuri cikin tafiya aikin shi tunda an ce mai haƙuri mawadaci duk abin da ka gani na rayuwar duniya dama sai ka fuskanci matsaloli kenan dan shi kenan sai ka sa haƙuri da juriya sosai cikin zuciyarka dan ka cimma manufarka hakanan kawai zaka yi sannan ka cimma magurinka. kenan duk abin da ka gani haƙurin da za ka yi ka juri ka jure sosai sannan kai aikin ka yadda ya kamata saboda ka ci gaba. Tunda dai ka san abin da kake Ka san aikin da kake yi. Mm. Madalla. Halima shin wani irin jan hankali ke gare ke zuwa ga 'yan uwanmu mata 'yan jarida. Haka amma lalle kam jan hankali wanda za na ma mu da ɗaya mata bisa kan aikinsu na jarida kamar dai in kina aiki na jarida kin san aiki ne na jama'a ki san ke da macen arme ce ki san wata irin ma'amala za ki da jama'a in kuma har ba ki da arma ki san ke ba ki da arme ki rike mutuncin kanki saboda aikin jarida kowa ya san ki za ki wani kuskure kaɗan za a cewa ba a kiran sunanki sai dai a ce a gidan radiyo kaza ce to kin gani ya shafi duka radiyon ku kenan ki san abin da zaki tunda abu ɗaya zaki da an ce yan gidan radiyo kenan radiyon kowa ya sani mm-hmm. kowa ya san da radiyon ne kenan zaki ki sha ma haurin ki san darajar kanki ki san mutuncin kanki ki san irin mu'amalar da zaki da jama'a shi dai ne zan jan hankali ga yan uwa fatima shin wani irin jan hankali ko kuma in ce wani irin kira ne ke gare ki zuwa ga sauran abokai yan jarida mata bon kamar dai da abokan aiki na suka faɗi shi dai duk ba sai ai kowane irin aiki za ka yi in ka rike kanka mutunci to kuma kana samun wannan mutunci mhm. shi dai ka kasance mai mutunci ka rike mutuncinka ka rike mutuncin ma'aikatarka da wanda kake ma aiki mhm. tunda aka tashi kira sai an ce radio kaza ta wana kaza kenan ka bata sunan ka ka bata sunan ma'aikatar ka bata sunan wanda kake tare da su shi mutunci yana da daɗi duk aikin da zaka aikin jarida aiki ne da kowace irin mace tana iya ta yi namiji na iya yi kenan kamar yadda aka ce in kowane aiki ka samu to ka rike mutuncin kanka ka kama daraja ka daraja aikinka to dan tsokaci kaɗan muke so mu yi tare da ku dangance da shirye-shiryen studio kalango tunda ku da kuke nan gidajen ku suna hulɗa da studio kalango ta hanyar su ana gabatar da shirye-shirye na studio kalango shin kuna iya kuma na bayani kaɗan shin yaya ne ya ne kuke ganin shirye-shiryen to shirye-shiryen kalango dai gaskiya shirye-shirye ne suke masu karar da al'umma mhm. kuma al'umma suna karuwa sosai suna sauraron ku suna biye da ku sau da kafa kuma idan aka samu ma wani haraka eh, rezu kenan yana dan katsewa sai ki ga mutane ba su jin daɗi mhm. saboda suna jira a lokacin da za a sa kalangu da lokaci ya yi kowa yana kusan rediyon shi saboda ya ji labarunku ya ji kuma shirye shiryen ku duka waɗanda za ku gabatar da su mhm. gaskiya kalangu eh, aikin da kuke gaskiya sai mu ce sai dai Allah san barka Allah ƙara buɗi kuma ya ƙara taimakawa a ci gaba cikin aikin. A cikin masu sauraron shin su taɓa ka muku ba wani ƙorafe-ƙorafe baya ga wannan sinyalkin wanda a wancan muhawarar da muka yi tare da su masu sarrafa magana a teknisi an shago kan wannan matsalar tun da har sun kama mana labarin cewa akwai ta hanyar wasap da a yanzu ne nan suke telecharge. cikin emission kin da ake turawa idan suka yi telecharge kuma suna da wancan kin idan sinyal kin ya katse kamar yadda hadiza ta radio radio sarauniya ta maradi ta bayyana mana ta ce su sun duwara bi ma suke yi a lokacin da sinyal kin ya dauke digital sun yi wanda ake aika musu ta whatsapp kawai sai su ingiza shi mai sauraro bai ma ganewa mu ma a bangaren mu haka ne mhm. lokacin da aka samu wannan eh, katsewar sinyal kin tunda aka gyara dai wanda yake kula da harkar kalangu mhm. abdullahi mhm. yana jan kokarin shi yana kayan lokaci ya ya kawo mata kanisiye saboda idan wancan ya kiya wanga sai a dora shi mhm. haka ne ake gudanar da aikin saboda wa'anda ke saurari ba su ma iya ganewa eh ba su iya ganewa gaskiya lokacin da aka samu matsala can ne tun da farkon nan tun ba a fara na harkar wasu ba kuma da aka gyara kuma komai ya yadda ya kamata to madalla shin halima menene ra'ayinki kan shirye-shiryen da ma ra'ayoyin jama'a wanda suke sauraron mu a can wanda suke sauraron amfani kuma suke bin shirye-shiryen na studio kalangu ta hanyar amfani a can difa lalle kam shirye-shiryen studio kalangu shirye-shirye ne mai mahimmanci mai matukar ƙayatar da al'umma kuma suna alfahari da shi sosai mhm. da lokaci ya sake ka jama'a kowane ne yana gaba da akwatin radiyar shi domin sauraron irin shirye-shiryen da kuke gudanarwa. fatima amma kamar a bangaren na agadas shin a cikin shirye-shiryen mutane ba su kama ko wasu sharori ko kuma ya ne suke yin shirye-shiryen a can agadas eh, gaskiya kamar dai da suka faɗi mhm. a can ma ana saurari ɗari bisa ɗari mhm. gaskiya Allah ya taimaka to madalla mun gode kwarai da gaske ina ganin cewa watakila lokacin ma yana hararin mu isa magana ta mu ta karshe kuma ce tambayar ta mu ta karshe a cikin shirin mahawar ta mu ta yau me kuke ganin ya kamata a yi don aikin jaridanci na mata ya samu karbuwa sosai kuma su matan su gudanar da shi yadda ya kamata kuma shi kanshi aikin ya tafi daidai kwalliya ta biya kuɗin sabulai malama maryama <laughs> to gaskiya na magana da kuka yi eh, in ana son dai aikin jarida na fannin mata eh, ya ɗaure sai a rinka kama musu suna ta tahiya da aikinsu yadda ya kamata mhm. kamar yadda aka saba za a ƙara ƙarawa cikin tafiya saboda komi ya bunƙasa kuma su yi aikin su yadda ya dace <laughs> kin yi zancen a kama musu da tsakankaninsu su kansu matan su kama ma juna ko kuma maza ma ya kamata su dawa duka dai kowa al'umma <laughs> sai su dawa su ba da eh, jan kokarin su don tahiya eh, ya yi kyau da yanzu ko da tahiya kai wajen ɗaukar labaru idan ka zo in mutum bai baka dama ba baka iya ɗaukar shi to kenan eh, al'umma suna da nasu bangare magabatanmu suna da nasu bangare mu ma kanmu mata muna da namu bangare saboda mace ki ta zo wurin ki saboda ta ji tsokaci ko kuma wani tsakanin ki ne da ke da ita abu in kin gaye shi ma wanda bai daidai ba idan ta je can za a cire shi kenan ya kamata mu duka mu mu ga mu haɗa kai dan aiki yayi kyau Adalla mu gode Maryama Halima shin ke a ganin ki ina mafita kan wannan al'amarin dan ya zamanto komai ya ta daidai mata sun samu yadda ya kamata su tafiya da aikin nasu tunda a yanzu wani dan korafi da Maryama ta muna idan kace neman labari a wurin yalwar mace sai kiga tana baya baya alhali kuma ita ya kamata a ce ta baka haɗin kai tabbas mata muna da rauni wajen neman yan uwan mata ga yan tarbi ko na haraka yanzu zaki je wajen namiji in kika ce kai tsaye kina iya samu ya miki yan tarbi amma yan mace ce sai ki gani tana ɗari ɗari tana kaucewa to ni ba sani ba rashin wayewa ne ko tsoron magana ne suke a radio Allah mu Allah duk idan zaki tunkari ɗaya mata ke ko bisa antenne ne yawanci suke ji maza sun yi participate mm. mata ɗaya ne zaki shi alhalihu gashi nan ana ta kokowa kuma gashi ana kokowa su kan hawayar da kai na ɗiya mata zamantakewa kenan normal man kenan mata ku kowa kawo nashi gudunmawa maza an sun kira kuma a ce kuma kun yi barci amma sai kiga kalilan ne suke kira maza sun yi su ko wajen interview haka nan ne suna baya baya suna baya baya shi na ce to tsoro suke ko menene mhm. nan wani irin jan hankali zaki misali ma. To jan hankalin da za ni musu iya mata yin magana a radio ba wani abu bane. karuwa ce babbar karuwa saboda in ka kawo wani fanni na waye kai jama'a da dama baka san adadin jama'an da za su saurari kuma su karu da wannan abin ginan nan wurin ma an ci gaba to da haka nake shan hankalin ɗaya mata da su san cewa wani shan hankali ko magana a radiyo bai zama wani kuskure ko wani abu sai ma karuwa sai kawo ci gaba a cikin rayuwarmu na zama ba ya zama sauki maraba magana ki ta ƙarshe a game da kama maɗiya mata 'yan jarida su mhm. miƙe da aikin nasu yadda ya kamata. Na'am, kin san aka ce hannu ɗaya baya wankin cuna amma idan akwai masu kama da maza da mata duka a taro a cuɗa juna, kin ga abu sai a samu ciga bisa kan abu. Mhm. Kowane irin ma aiki ne idan ana gamuwa ana da haɗin kai kuma ana cuɗa juna kan maza kan mace, mhm. kin ga abu zai haɓaka ka ci gaba kuma a cikin gidajen rediyoyi maza 'yan jarida su ci gaba da kama ma mata tabbas fatima kina kokarin ke ma ki shiga sahun na mata 'yan jarida a yanzu kina aiki na gidan radio amma ke biki so mu gabatar da labaru ba shin a ganin ki yaya ne ya kamata a yi don ya zamanto cewa aikin na radio na jarida ne kowanne ne dai na ɗiya mata ya zamanto ya tafi daidai eto eh kamar dai da suka haɗi ne komi za a yi sai da haɗin kan al'umma su suke saurare da ra'ayoyinsu ake aiki kenan bai kamata ba ana nuna ma 'yan jarida mata su ba kowa ba ne ba ba ma mata ba wata har mazan akwai da in za ka shiga ma sai an kyare ka ai ta me na son ka kahin ka samu ka ga mutum ma wai kahin ka kai ga magana kenan ya kamata jama'a su rinka ba da haɗin kai su rinka ba su dama yancin ku ne ake neman muku tun da yanzu sai ka ga matsalar ka duniya za ta sani kana da matsala in kana cikin gida baka faɗi ba wani bai san abin da kake cewa amma tare da radio yanzu ya kamata a ce mutane kai ya waye ma ku rinka matsalolin ku yanzu wata sai a je a abun gaban ta za a yi abun me dan tana tsoro in ka je ki tambaye ta ba ta ga miki sai ta rinka ce miki a ni ban gani ba alor ke ta gani gaban ta akai abun tsoro ne ya hana ta ta magana kenan ba komi bane ba radio ba su faɗin sunan ki ba a bayyana ko kewace ce kenan murya ce kawai ke aiki magana ce kawai bai ca wance ta gamin yauwa kenan yawwa al'umma ta bada haɗin kai in kin ga akwai matsala kawai ki gai a faɗe ta cikin radio ba a kiran sunan ki ba a ca wance ta faɗi kuma su ma 'yan jarida a bangaren wurin aiki ko su rinka mazan suna rinka kama ma mata fiske duk irin kokarin da mace za yi ba kamar namiji ba duk inda namiji zai shiga mace ba ta iya shiga wani wurin ke da kanki wani wurin kina jin shakkun shiga shi kamar yadda namiji zai shiga kenan sai ku rinka koya mata tahiya yadda za a tahiya ku dafa ma mata sannan komi ya tafi komi sai ta daidai madalla Allah ya taimaka ina ganin cewa dai duka duka dai a nan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta yau kamar da kuka ji firar tamu dai tare da bakin namu yan jarida na cikin gidajen rediyoyi wanda suke hulɗa tare da studio kalangu a jimirce dai kamar yadda kuka ji firar tamu ta kasance shi fa aiki na jaridanci na ɗiya mata abu ne wanda yake yana taka rawar sosai a cikin tafiyar gidajen rediyoyi tunda duk a cikin shirye-shiryen da suke yi ɗiya mata suna kawo tasu gudu gudunmawa a cikin ci gaba na gidan rediyon nasu kenan ya dace a ce maza 'yan uwansu abokan aikinsu sun dafa musu 'yan uwan nasu mata ma da suke aiki hannu da hannu ya kamata a ce sun dafa musu da aka cewa hannu biyu suke wanke juna kuma idan aka kama ga baki ɗaya kowa ya kawo nashi kokari radiyon ta ci gaba aikin ya ci gaba ci gaba na kowa ne tun da yau gidan radiyon naku sunan shi ta yi gaba sunan ku ne duka ya huta karuwa ku ce ku duka a madadin halima sani ta radiyo amfani difa da maryama halidu ta radiyo tambara ta tawa da fatima hamma ta radiyo sarafi ta Magadez ni Hawa Usman nake muku sallama sai kuma wani lokacin insha Allah mu kasance lafiya.